Mutane da dama ne dai ake fargabar sun rasa rayukansu a jiya Asabar bayan da wani ginin coci ya rusga a birnin Oyo na jihar Akwa Ibom da ke Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewar lokacin da abin ya faru majami'ar ta Bible Church tana cikin makil da ɗan mutum domin ana bikin naɗin shugabanta a matsayin bishop kuma ana kan yi wa ginin cocin wata kwaskwarima bisa hasashen cewar mutane da dama za su halarci taron wasu ganau ga abin da suke cewa I'm surprised that uh, Nigerians are still building buildings that will collapse after all the Wannan na cewa ne ina mamaki ƙasa wadda ta ci gaba kamar Najeriya ana yin gine-gine da ke rushewa alhali muna takamma da ƙwararru masana gini wannan ci baya ne kuma ganganci ne ga rayukan jama'a ita kuwa wannan ta ce. taking place that we start hearing our pillar from Tana cewa ne mutane sun taru kuma abin da ba a taɓa tsammani ba sai aka ga ya faru gini ya rushe kuma mutane da dama sun rasa rayukansu shi ma gwamnan jihar ta Akwa Ibom Musta Odon Emmanuel ya tsallake rijiya da baya domin lokacin da lamarin ya faru yana cikin majami'ar rundunar 'yan sandan jihar ta Akwa Ibom ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce kusan mutane talatin ne suka rasa rayukansu ayyukansu tare da jikkata a wata tattaunawa da kwamishinan 'yan sandan jihar Murtala Usman Mani ga abin da yake cewa. a mai girma gwamnati da sauran makarabansa sun je domin ibada a wurin. To dama wurin kamar sabon wuri ne ana ana gina shi ne tukun ba wai tsohon gini ba ne ba ana cikin wannan Allah da nashi iko ina ga sai wani daga cikin ginin sai ya fara yankewa to kusan dai duk mutanen da ke ciki kamar dai sun shita amma dai wasu sun ji raunuka kuma suna waɗansu suna asibiti har yanzu kuma cikin iko Allah an sallade su amma ya zuwa yanzu zuwa wajen karfe biyar da aka gama ɗauke komi da komi kuma aka yi filin da wurin tabbace an samu gawawwaki ishirin da bakwai yanzu na waɗanda suka rasa rayukansu. To kamar misali eh, waɗanda suka kata kamar ko an kai ga samun ko nawa ne da kuma matakan da aka ɗauka na kai su asibitoci? A wannan tun ma da abin ya faru ake ta da motar 'yan sanda da motocin da gwamnati suka bayar ake ta kwashe su zuwa asibitoci ana abin nan waɗanda abin nan nasu bai munana ba ba su magani a kuma kuma sallame su ce waɗanda ya munana ne ake ajiyar asibiti domin a basu su kula ta saman da zimmar Allah ya basu lafiya a abin nan. To kamar shi gwamnan jihar kamar yadda ka yi bayani misali a lokacin da abin ya faru shi ma gwamna yana wurin ne? Mai girma gwamna yana wajen, amma shi ba abin da ya same shi gaskiya. Kuma ran shi ya ɓaci ya nuna damuwar shi kuma ya a jajanta ma waɗanda suka rauni kuma nan take ma ya aika da sakon shi na ta'aziyya kafin kuma gwamnati officially ta ƙara aikawa da sakon shi na ta'aziyya ga waɗanda Allah ya su karsa rayukansu akan wannan tsuntsu. Ko a baya dai kimanin mutane 115 ne suka mutu a shekarar 2015 a lokacin da wani gini mallakar TV Joshua ya zube a birnin Iko Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.